الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون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 al'ummar duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yau shine ranar asabar sha tara ga watan sha ɗaya haihuwar marigayi miladiya kenan annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da ishirin da biyu miladiya amma ji malaman tarihi kasan da kiristoci da rubabbun musulmi suna nan suna jiran dawo shi suka ce ai bai mutu ba shi yasa muka ce marigayi annabi isa alaihi salamu allah ji kanshi yau gashi allah ya kawo mu garin mando wato kaduna state a nan cikin najeriya kuma domin gudanar da wa'azi da aka gayyace mu dalilin biki na aure muna fata allah ya sa masa albarka da shi da sauran auren rike taken karatunmu na yau shine kyan hali shine mutum nama ko ga a samu kyan hali shine mutum nama ko ga tunkiya a samu idan kana neman ƙashi ko jijiya ko ɓargo ko tumbi ko hanta duk za ka samu wurin tunkiya amma kyan hali shine mutum shi yasa duk sadda mutum ya yi laihi ba a tambaya kamannin shi bincike za a yi kan laihin da ya shi laihin ya tabbata ko bai tabbata ba idan mutum ya yi sata da Allah da alƙali laihin kawai shine ake tabbatarwa in ya tabbata to hukunci za a yi mashi ina fata an gane in aka ce ihu ɓarawa baka tambaya ka ce mere kamannin shi in ya yi satai magana ce ta kazaro ice kawai to haka shi ma Allah ya ce wasariku wasariqatu ya ce wasariku wasariqatu faqdu aydiyahuma jazaan bima kasabana kalam min Allah je ka mana wallahu azizun hakim Allah ya ce wasariku kan me bazzin ɓarawo namiji wasariƙatu da ɓarauniya mace in ya tabbata sun yi sate fadda'u aydiyahuma jaza'an bima kasabana kalan min Allah wallahu azizun hakim kuri hudu Allah ce ɓarawo namiji ko ɓarauniya mace Allah ce ku yanke hannuwansu inda ya tabbata sun yi sate wannan azaba ce wadda za ta zama abun lura ga sauran al'ummar duniya ashe shi yasa zaka ga manyan jami'an tsaro ba su damu ma da su intabiyu su ga ɓarawun ido da ido ba can dai yaransu za su yi bincike abinda su manya ake kai musu fayil kawai fayil ɗinka za su duba su ga irin abubuwan da kai da sun ga fayil da bincike da komi ga shaidu sai a ce to shi na wannan a kai shi kotu kawai amma a kawo ka gabansu ma su kare ma kallo don maka kai wata langabewa ka ba da tausayi su ce wayo wannan a kyale shi kawai fayil ɗinka suke nema ashe kyan hali shine mutum sannan ka duba ga ɗan ta'adda Allah ya ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu hmm. wa yas'auna bil ardi fasada la hmm. yuqaddalu aw yusallabu aw tuqata aydihim hmm. wa arjuluhum min khilafin aw yunfahu min al ardi ya isa nan ji tsarin da Allah ya bada ga dan ta'adda kenan anan yanzu mine ne gabanka ka gane cewa yanzu aikin da ke gabanka gyara halinka a nan ne mutum ke zama mutum ai za ka yi wani laifi sai a ce kai ha ba wani ai ba mutum ba ne ana nufin bai da hannu ko bai da kafa ko bai da ido a'a me dalilin da za a ce ha ba wannan ai ba mutum ba ne ana nufin ya yi wani mugun halin da ya saba wa ɗabi'a ta ɗan adam da haka kenan yanzu wannan karatu ina ya karkata kowa ya gyara halin shi da ɗabi'a shi don ya zama cikakken mutum domin kyan hali shi ne mutum ƙiri idan ka zama mai mugun hali uban da ya haihe ka shi ya haihe ka amma zai ki ɗaukar ka ya sa cikin harkokin shi sai kaga ya kira wani bare da bai ba san inda ya hito ba inda mutumin kirki ne sai ya sa shi cikin hudda shi kai kuma ya kyale ka mm. za ka ga yayanka uwa ɗaya uba ɗaya da ka zama azalimi in ka sa shi cikin dukiyarka da ya cuce ka sai ka tandare da shi sai ka nemo wani sai ka kawo za ka ga mutum baƙo ne ya zo a gari amma an amince mashi me dalili saboda kyan hale shi amma ga ka tsakiyar dangi in kana da mugun hali duk dangin su kyale ka saboda kowa ya san da ya jawo ka kusa cutar shi za ka yi kenan kyan hali shi ne mutum nan da Allah ce in nama jaza'ul lazina yuharibu na Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzo menene yakar Allah da manzo shine keta haddin al'umma ka tadda mutum ka kashe shi ka ɗauke mai dukiya ko kuma ka yi mai barazana da rayuwa don ka anshe mashi dukiya shi duk wani abu ne da zama hudda ce ta ta'addanci Allah ce duk inda aka ga ɗan ta'adda da sana'a shi ya kashe al'umma ya ɗauke dukiyarsu ne wa yas'auna fil ardi fasadan kenan Shi ne sai ce ayyu matakin farko kenan ko dai a kashe su aw sallabu ko a soke su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a yanke hannuwansu da kafa saɓani shine hannun dama kafa hagu aw yunfaw ardi ko kuma a hidda su daga cikin al'umma a kore su kwata-kwata daga kusa da inda 'yan adam suke rayuwa saboda an gane su rayuwarsu barazana ce ga sauran rayuwar al'umma ina fata an gane sai Allah mai girma ɗaukaka ya ce azaniyatu wazani hmm. su ma cikin ɗan adam ne duk yadda Allah ke kishin ɗan adam ya fa hana ka zagi ɗan adam ko da bai sallah kakkamanta ya ce wala ta subbul zina da una min gunki ma Allah ce kakka zaga ya kuma ce ma wa qululin nasi husnan ka gaya ma mutane magana mai kyau ta harshe hmm. kuma wa ƙulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan nan duk Allah na ɗaukan mataki ne kul daidai da bakan magana kaka gaya wa wani har aka zo aka ce ka kakkayi da mutum bai nan bai nan wa Allah ce kakkai magana shi mummuna amma nan Allah ne ce a zaro bulala a ci gaba da bugun mutum sai an mai bulala ɗari me dalili kamar shi ne ba su da kyau dogo ne ko gajere baki ne ko bari a'a laihi kawai ya hali ya mara kyau ya nemi matan wani sai Allah ce to ku tabbugun kaburi ashe kyan hali ne mutum na ba ko ga ki ya asa, Allah ce azzaniyatu azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda hmm. wala bihi mara abadun fi دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لام الأمر ننقبنك وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كاجي قرآن Allah da ke hana kar a gaya ma wani bakan magana kar a zagi wani kar a yi da wani bayanan nan kuma ya ce a zo a bugai kuma tausai daidai da tausai Allah ce ka kuje tausai shi me dalili laihin da yi Allah ce azzaniyatu mazinaciya mace wa zani da mazinaci namiji kaji qur'ani kaga nan da aka je maganar sata sai aka ce wasariqu wasariqatu aka faɗi ɓarawo namiji aka faɗi ɓarauniya mace saboda a ɓangaren sata kan a ga ɓarawo ɗaya ya ɗaya mace an ga ɓarawo ɗaya goma hmm. haka ne hmm. amma nan kuma wajen zina sai aka fara faɗin macen saboda dalili saboda inda ba harka ta'addanci ta bindiga da ake yi ba to duk inda kaga an yi wannan kai sai da mate ta goya baya sannan abin ya yi hmm. a akwai yanayin kallo kawai da za ta yi ma ba za ka tsaya kai wannan magana ba kai taka ce ma a ɗauro ma aure a kawo maka gidanka wallahi ta je ba abin na iya kin yiwuwa kai kuma ka samu kai bacci ma ba kai bacci ba kuma abin shi kuma bai yiwu ba kallo akwai wanda za a yi ka matso akwai wanda za a yi ka matsa bahaushe shi ya san matsowa da matsawa kyan hali shi ne mutum nama ko ga ya a samu kenan sai Allah ya fara faɗin uwan laifin ya ce a zaniyatu wa zani mazinaciya mace da mazinaci namiji sai Allah ce fajridu kulla wahidin min huma kowane ɗaya daga cikinsu ku bulale shi mi'ata jaldatin bulala ɗari sai Allah ce wala ta'khuzukum bihima ra'afatun fi dinillahi yace kar ku riki tausa shine kar ku yadda ku ji tausan daya daga cikin su in an zo bulale a cikin lamarin addinin Allah amma da sharadi in kuntum tuminuna billahi wal yawmil akhir in dai kuna yin imani da Allah da ranar karshe nan je Allah ne ke kiran kai yana cewa in dai kana da imani to kakka ji tausan wani tausai fa Allah ya hana wurin saboda laihi da yayi hmm? shi laihi babban abu ne karkamance uba da ya haihi ɗa ta tabbata shi ne harkon son ɗan nan haka ne don shi ke ciyo ramce mai suna haka ne amma yana rido ɗan ya ci gaba da bugu sai wani ya an shi saboda laihi tsabakken hali ya sa ya bugai kyan hali shi ne mutum na mako ga tunkiya a asa, ashe dalilin mugun hali zai sa ka rido ɗan ka ci gaba da bugu sai an zo an an shi amma ka tabbata idan ya yake kyakkyawan hali in aka buge shi ma kai ɗin sai ranka ya ɓaci matuƙar baya da haƙƙi haka ne to gaba nan kuma dalilin rishin bai yi laihi ba sai Allah ya ce ba bugu ba ƙazahi in aka yi ma wannan mutum to wanda ya yi ƙazahi shi sai an mai bulala tamani saboda bai laihi ba ina fata an gane wannan karatun can wa mutum din ne ba wani abu bane da ba aka ce ai mai bulala ɗari kar a ji tausayi hmm. to nan kuma dalilin bai yi ba sai Allah ya ce in wani ya gaya mai wata magana ta kazahi wanda ya gaya mai magana a kamo shi ai mai bulala tamanin kamar yadda na ce mana hambalawa wani da ya zo ya kazahi goma man ce ba na ce mana hanbalawa da ina da kotu da haina sa an rike an yanka mai bulala tamanin Hmm? a rai kuwa hambalawa gidan iman ai ka san hambalawa cikin ɗalibai na ka samu mai biyayya da ɗa'a abu ɗaya ne ya kiman biyayya har yanzu hmm, bai da babban waya na ce mashi to hambalawa ga shawara yana da katuwar gona bakin gari na ce to wannan gona ka sai da ta hambalawa ka sai babban waya tun da gata gacaranci duk sati sai ka kama akuya guda ka sai da ka sa data hambala gidan imani to hambalawa wannan abu da har yanzu ya ke biyayya shi yasa nake ganin karamcin biyayya na hambalawa hmm, hambalawa gidan imani to mi Allah ce akan ƙazafi wallazina yarmuna al-musanati thumma wallazina yarmuna al-musanati thumma lam yadu bi arba'ati shuhada fajliduhum samanina jalada kaji haƙi na dan adam mala kan hadi shine mutum nama ko gatunki ya asa idan ka sake aka taba kama ka da taban sata in ka shiga wuri ka hita ko baka ɗauka ba mm. abin ya ɓace wallahi tallahi kai ne ba yadda ka iya a ce wallahi tallahi ba a ga wayan nan ba an sa ta caji ah, amma an ga wane ya shiga wurin nan inda ka taba sata an san ka taba sata wala ba mai hidda ka kuma ta kama ma baka dauka ba wala ba mai hidda ka duk duniya Kan hali Shi ne mutum nama ko ga ya a samu saboda haka dan adam yaya halin naka yake ka binciki kanka kafin a bincike ka hmm. ya ɗabi'unka ya halayenka kuma ina son ya zama al'ummar duniya su ne madubinka mutanen kirki su za ka sa a matsayin ma'auni da kaga mutanen kirki na kiranka suna ce ma wane kaza ba daidai ba ne hmm. to ka yarda ba daidai din ba ne in dai mutumin kirki bai yiwa duk mutanen kirki su zama su ne ba daidai ba kai kai ne daidai sannan na biyu kuma bayan mutanen kirki su zama ma'auninka to kai din ka zama ma'aunin kanka mine ne ma'aunin kanka auna in an ma kaza fa kai baka son kaza hmm. to kai ya aka kai ma wani kaza bayan mutanen kirki sun zama ma'auninka wane ne ma'auni na biyu kai kanka hmm. tabbai farko da Allah kana so a zalunce ka kuma na abu mamaki ko azzalumi shi yasa zalunce shi <laughs> ina ta ganin sauran irin wannan ba azzalumi wanda shi aikin shi cuta wallahi tallahi bai so a cuce shi kai a batta sata yake yi shi shi yana jin daɗin ai mai sata hmm? mai bata ƴaƴan mutane ya je ya fasikanci shi wallahi tallahi ba zai saba ta ɗaya shi ba to ni ba taɓa ganin son irin wannan ba ashe ya kamata kai din kanka ka zama ma'aunin kanka da Allah kana so a yi ma ƙarya to me dalilin da kake mutane ƙarya kai kuma kana so a yaudare ka to me yasa kake yaudare mutane kana so a yi ma'o ba kin kai direba to dan mi kawo wata kai kuma na ga ikon Allah kai shin wai kai kana so a saba maka alƙawari duk wanda ya ma alƙawari yanzu duk alƙawuran da aka yi maka na alƙairi kana so a saba to ya ake kai kike saba alƙawari la ilaha illa kai malam kana so a ci ma amana ya ake kace amana kai kuma a'udhu billahi kyan ali shi ne mutum nama ko ga tunkiya asam kai mai sauraron wazi kana so wani ya tari gaban ka ka daina hango mai wa'azin to kai ake ka tare gaban wani kyan <laughs> hali shi ne mutum nama ko ga tunkiya asam ana tabbata ba ka so a yi ma munahuci ba kaɗan mm. to ya aka kake munahuci kuma الله چه لا إلّم ينتهي المنافقون لا لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنبرئنك بهم ثم لا يزاورونك بها إلا قليلا مالؤوني wakafi ɗaya aina ma can me aina ma su kibu kibu wa kuttilu taqtila gila Allah ce la in yantahi al munafiquna kalla la in yantahi gidan biyu yace la in yantahi al munafiquna idan munafiqai ba su halu ba wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda ke da cutar munafurci an saba da gulma shine wal murjifuna fil madinati da masu gulma masu yawo da gulma a gari wanda kawai kana isra zai ce ba wani ya labari ba fa alheri kisa hadi ba da kaji ya ce ya labari ya mutum ana ga yauce da sauri wai kai kana so ka shiga matsala te aka kike dariya wani ya shiga matsala a uzubillahi kyan hali sai Allah ya ce la in yantai munafiquna in munafiqai basu hanu ba tuntuni Allah ya kuta ma munafiqai shi za ka ce wal murjifuna fil madinati in suka ki bari masu yawo da gurma a gari din nan la yanaka bihim Allah ya ce zan shushuta maka su shine zan nuna maka su za a yi list a rubuto a ce wane dan wance na gidan wane shi ma munafuki ne shi ma wane munafuki ne wane shi ma munafuki ne wane shi Allah ce in suka ki bari ayo lis a kawo <coughs> kaga kenan su malayu jawiru na kafiya illa kalila ba za su makwabce ka ba sai kadan kenan gobe wadan bai hitowa inda aka faɗe za su wayi gari su ta su a matsayin mal'uni na tsinan. hali kenan da aka ce za a yi sai Allah ya yi abin da ya fi lis domin inda an yi lis aka ce wane munafuki ne wane shi ma munafuki ne sai aka kawo lis to ya tsaya kansu kenan gobe wani in yi munafurci idan ka ce mashi munafuki ne sai ce ina aya ai ban ga sunana ba ko a wannan taron na zamanin maza Allah wani in ya kirkiri munafuci daga baya sai a ce to ai shi ba sunan shi mm. da shi ne da gaske ai shi ma da an ga sunan shi to sai Allah ya kyale suna ya faɗi suffofi kawai da ka ga mai siffa kaza munafiki ne daga nan har zuwa ranar tashin alkiyama duk wanda zai zo ya kawo ma labarin wani labarin kuma iri biyu ne mummunan labari ne akan wane amma da gaske wanan yayi abun hmm. inda ga yana da sha'awar ya je ya bada labarin abun saman shi cikin munafukai in kuma bai yi abun ba ya zo yana haɗi to wanda shi mai ƙazahi ne bulala ake mai ina fata an gane sai Allah ya ce mal'unina sun malayu jawi mal'unin ya ce aina masu ƙifu ohizu wa ƙutilu ta ƙatila ta ji siffan munafukai munafik akwai wanda da an an goshi ma ana cikin hira za a ce shiru ga mutum saboda an san ai in dai ji magana ta magana ta lalace kuma kuma waɗannan miyagun halaye da kaji ana lissafawa sata ƙazahi zina a yanayin gyaran hali da muke magana kan kyan hali ba su kaɗai ne munanan abu ba akwai mu'amaloli na yau da kullum wanda kawai al'umma za su guje ka saboda baka da ɗabi'u masu kyau ba sai ka yi sata ba ba sai ka yi zina ba a'a akwai miyagun halaye da za ka riƙa yi kawai ka ga mutane ba su son haɗa hulɗa da kai hatta ku zanna ku magana da mutum ta sirri ba lallai wanda za su cutar da wani bane kawai magana ce dai ta sirri wallahi da ya rika jin in yayi magana da kai sai ya ji ta wani wuri to sai ya ga bai sha'awar mu'amala da kai kaga ba sata kai mai ba hmm. ba zina kai ba ba ƙarya kai ba kawai mu'amala ce ya gane kai ba baka da dadin mu'amala kawai ina fata an gane ko ka ci bashi ka kibiya kaga ba sata kai ba hmm. amma duk wani mutum mai kyakkyawan mu'amala za ka gabai mu'amala da kai ko ya zama kai din kawai mai yawan tambayar rance ne dandanan ka ta san da an ce lissafa mutanen kirki duk wanda ka ga dandanan butsu butsu magana ɗaya biyu ya tambayo bashi kar ka sake ka sashi cikin mutanen kirki kun kasashe ya kaji kunya magana ɗaya biyu zai ce to shi mai zubar yanzu bari in ran to sai in je in yi magana ɗaya biyu zai gajiya ce to wani jiya je a so shi kaka zama shi cikin mutanen kirki ko yana biya ko yana biya in dai ɗaya biyu zai gajiya ce wani jiya a so rance kaka zama shi cikin mutanen kirki malam yawa ya dage rika rayuwa da abin da gare shi sai ta kama dole ba yadda aka iya ba mai ita sai haka sannan sai yi amma ya saba kawai sai wani ya tara kuɗi ya je ya cinye wani abin dandanan ko ya shiga a dashe yana jin daɗin ya ga an tara kuɗin mutane kawai an miƙa mai ya tahi <laughs> shi wannan abin ke burge shi kawai a tattara kuɗin mutane ya zai abin ɗauka fari a haɗa kuɗin wani a haɗa kuɗin wani kawai a jirga mashi ya tahi yana sha'awa a tara kuɗin mutane shi ya tahi da su kyan hali duk bashin da ya wuce bashin mu'amala na kasuwa irin bakin bashi wanda zaka je ka ansa kawai ka je ka kashe akwai wanda da ka lura sai ka gane ya ware wani bangare na dukiyar kama ya maida shi nashi yi zai zai an shi rance misali dubu ɗari biyar wai ta kamar ya biya dandamin kuma sai ya sake dawowa <laughs> yana so ya nuna maka wannan kuɗin yanzu ajiya ce yake baka su ya maida su nashi ne da wayau kai da yake ya biya wai wannan abu shi da ya mai wannan abun nashi ne ya dawo maka to ana son ka tsaya da ka a rayuwa ya zama kai ma kana da gurin taimakon wani ba kullum kai nauyi ne akan wani ba shin tun da ka dage ka zama nauyi akan wani shi ma inda ya dage yana so ya zama nauyi akan ka da kai da shi ba za ku rayu ba a wani ne kira da wallahi wani dan uwa gare ni to wallahi baya ce maka mun shi to kai ne zai halaka rika ce maka mashi ina mun ya zama haka ai magana ce ta samun lada ko to tun da yake ce taimaka maka kai ka taimaka mashi mana ha ba neman lada ne ake yi ba tun da bai sallada kai ka nemi lada mana kyan hali shine mutum nama ko ga tunki a samu malam dukiya ba wasa ba ce shi yasa Allah da ya zo tsara bashin ma sai da ya ce kai a zo a zanna a yi rubutu a nemo shaida da ka ga mutum dandanan dandanan da na ce maka mutsu butsu tambayarance yana zungura taren ku ne mm. alal misali bari ma misalai da zaka fahimce ni sosai ko da baka gane ba saurara ka ji kuna rayuwa tare da mutum kai kana haƙuri da rayuwa shi yana haƙuri da rayuwa kuna ta mu'amala mm. idan ka dage sai ka rika tambayar rance to ka nuna kana so ka rika sanin sirrin shi kullun kenan za ka rika sani in yana da kuɗi in bai da kuɗi domin in za ka tambaye shi dole wata ran za ka tambaye lokacin da bai da shi ko yana da shi amma yana da wata bukata tashi ta kan shi shi yanzu bukatar shi zai fasa ya taka Ka ga yanzu dole ya hada ka sai ka rika yin kuka kamar yadda Allah ce da in shakartum la azidanakum in kuka gode zan kara muku to shi ka hana shi godiya dole sai ya rika maka kuka dan ka tabbatar babun da ya ce ma da gaske ne kuma sai ka hana shi ya rika zaro kudi yayi bukata gabanka saboda ya san da ka zaro washe gari ya tambaye ka dace yeah, yeah. ya hana ka ne ka miƙe kafa kai rayuwarka yadda kake so saboda haka ka koyi miƙewa da ƙafafunka ka yi rayuwa sai ta kama dole ba mafita to wannan kuma taimako Allah ya ce a yi sai a taimake ka da bashi za ka gama an yi taimakonka in ta kama saboda an san kai wannan abun ba ɗabi'a ka bane an san ba halinka bane kamawa ta shi kuma duk wanda yake da shi Allah ne ya ce mashi lallai ya taimaki wanda bai da shi don ya ɓoye yana da shi ɗin shi ma lahiye ina fata an gane gaba Allah mi yace mana kan bashi ya hallazi na amanu dayan tun bide ya hallazi na amanu idza ni bidainin ila ajalin musamman faktubu Allah ce ya hallazi na amanu ya ku bayi waɗanda suka yi imani idza tadayantum bidainin in za ku yi mu'amala da bashi Ni Allah ya ce idza tadayantum bidainin ayat gaba zaka ce mana ila ajalin musamma zuwa wani lokaci musamman shi ma abun ambato sai Allah ce buhu ku rubuta shi ashe sai an sa ajalin musamman an sa lokaci to a ran ta man zan bada rana kaza hala ce buhu ku rubuta shi Don haka ba daidai bane sai ka shawo kwana mutum kawai tare ka kan kwana Ya da Allah ba ne ashirin nan a'a ya kira azanna yi magana a rubuta mana kuma sai an ce ajalin musamman sai an haɗi ranai kan mutum ya ce to a bani sai Allah ya hore mm, ba wannan cikin ayi ba wani magana sai Allah ya hore a haɗi rana a haɗi lokaci sannan a rubuta in ya so ga in ranar ta zo aka samu akasi babu wani dalili ya gita to a sake wani rubutu amma a ce sai Allah ya hore wannan bashi ko kuma a bani sai an yi albashi ƙarya ce ita ma a bani akwai wasu kuɗi da nake tsammani za a turo mani dukkan wannan ba ta yi ila ajalin musamman saboda baka ga abin da ke dagula tare na al'umma irin kuɗi ba ana zaune lafiya ana mu'amala ana zumunci kawai suna shiga sai ka abin ya lalace to mi zai hana a gyara abun da kaga an samu matsala wani ne fake so ya cuci wani wancan kuma yake yarda da kaga an samu matsala ana dabur dabur wani ne ya ƙi yarda a cutai iya kan magana kenan ba wai wani ne ya dage kowa ya dage yana so ya ma kowa kirki bane shi ya za a kabata ko haka ne da kaga an bata kowa ne ya dage hiyama kowa kirki wani ake so a cuta ya ki yadda sai ce ce faktubuhu ku rubuta shi yace yaya وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم ka kan mebiyar. sai ce ce katibun bil adli mai rubutu da adalci ya kato ya yayi rubutun bainakum tsakaninku to yaya wala ya baka dibunan ya ba kama allamahu Allahu bal yaktubu sai Allah ce wala ya baka tibun kada mai rubutun nan ya kiya an yaktuba akan ya rubuta wannan bashin kama allamahu Allahu kamar yadda Allah ya sanar da shi saboda haka shi mai rubutun nan fal yaktub ya rubuta mana وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا mai cin bashin wanda haƙƙi ke kan shi ya yi bayani shi shine wal yumlil allazi alayhi haqu shifta ne yana faɗi ana rubutawa wal yattaqillaha rabbahu ya ji tsoron ubangijin shi kuma wala yabkhas minhu shay'an kai ya koya komi kar a yadda a rage zero wajen rubutu a tsaya a rubuta abun daidai ya ce. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا نو لا يدري وأي من هو فليملل وليه بالعدل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا إن وندى كيدا حق وندى واتو ماتشي يمباشي كيدا وندى حق كي كيشي واواني كوكوما ميلونيني أو لا يستطيع أن يمله هو كوبي يمبياني to falyum lil waliyhu bil adli a samu wani wakilin shi yayi bayani da adalci sai Allah ya ce wa tashhidu shahidan min rijalikum taji wastashhidu shahidain min rijalikum ku shaidar da shaidu guda biyu ku kafa shaidu guda biyu amma biyun nan min rijalikum su zama mazaje ne daga cikin ku shine a kira maza biyu a ce to wane zai ci bashi wurin wane to a rubuta sai a rubuta su wannan mutane biyun su zama shaida sai a ɗauki takarda a malam dukiya an rubuta ma an ba da takardai amma wata sa a baka da takardai da hannu kuma ja za a bashi original din da yake ai ne ke bin kuɗin sai a baka da original kai ta zama da ita shi wa bashi photocopy duk wannan da ka gani magana banza ce sai ya zama halinka mai kyau ne sannan abin ya aiki kullum sai dai ka daga kullum sai ga takarda a original ɗin gata nan <laughs> to ga yamma inda za ka je ka yi wani ciniki ka ba da takardai wannan original a yadda saboda ka an baka da magana banza a yi shi ne wastashidu shahidai ne min rijalikum kenan duk abin da ka san Allah ya kafa doka shi ko ne ne abin da ya sa Allah ya kafa doka don ya zama horo amma farko can hali kawai ake nema da ka ji an ce a tsare mace a katta rika fita duk ana daukan mataki ne a kata je ta fasikanci ko mm. to kyan halinta kawai ake nema amma duk wannan matakan idan ya ce bai hana ta lalata in aka samu mai kyan hali kuma zai zama ma ita yawon take yi ta je ta nemi taro da kobo da kanta amma wallahi ta tsare kanta ba za ta yi wannan aikin ba amma wata tana cikin ɗakin mijinta sai ta je ta yi wannan aikin da haka kyan hali mm. shine mutum farko ka yadda kai ɗin. da Allah ya ma faɗa ka yadda ka zama mutumin kirki shi ake nema kawai amma duk su bulali da jawo hankali da abubuwa da ake faɗi na ayoyi ana faɗi ne a matsayin a jawo hankali ka yadda ka zama na kirkin yadda nan ta gaba abin da ya kai ta girma saboda in ka yadda za ka tsare haƙƙin al'umma ka zama mutumin kirki to sauran matakan duk da za a faɗi sannan su yi aiki a kanka ina fata an gane inda za ka gane haka yanzu duk yawan sojojin najeriya da 'yan sandan najeriya da immigration da ndlea duk wasu masu rike da makamai waɗanda suke tsare ƙasa shin da su 'yan ƙasai ba su yadda su zama mutanen kirki ba wasu daga cikinsu ya hana a fashi ya hana a kidnapping ya hana a halbe mutane ya hana a kora mutane daji da matansu a fasikanci da su dalili su waɗanda aka tsawo makaman a tsare da sauran waɗanda ake so a hana ɓarnai ba su yadda a zuciyarsu su zama mutanen kirkin ba shi ya zama matsala da ka gane yanzu duk waɗannan makaman da aka sawo da 'yan sandan da ake ɗauka da sojoji da sauransu idan su al'ummai suka yadda su zama mutanen kirki ba za su yi laifin ba ya yi amfani akan duk wani makami da aka sawo da haka kenan kyan hali shine mutum shine wastashidu ne min rijalikum fa illam fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i yantadil ihdahuma badu zakira ma lukure saboda haka ɗan adam ina jawo hankalinka ka saba da zama mutumin kirki ya zama ma jiki duk wani tirenin da aya ke baka da kuma iyaye ke baka suna so ka saba da kasantuwar mutumin kirki ne kan ka ci gaba da rayuwa bari ma misali daga gidanku da babanka da mahaifiyarka da suke ta yi ma hudu ba ka dage da karatu ka zama mutumin kirki kar ka taba kayan kowa kar ka zama mai karya kar ka zama mai ha'inci shin iyayen nan naka za su zanna da kai ne su ci gaba da rayuwa duk ‘ya'yansu su ba su kariya su tsare su har ƙarshen rayuwar ‘ya'yan iyayen nan ana cikin tahiya da su ne a suke mutuwa galibi haka ne to suna ɗora ka ne kan abun ka saba da shi yadda ko ka ko sun mutu shi kenan kawai ya ka ɗore ka zama mutumin kirki haka ne abun ko ba haka ba ko ko iyaye in suka yi ‘ya'ya goma suna tsayawa su turke waɗannan ‘ya'yan har ‘ya'yan su gama rayuwa sun sa masu ido to me yasa tun kana yaro suke baka tarbiyya in kai ƙarya su ce ma ba kyau in kai ba daidai ba su zane kama wani lokaci su tura ka makaranta ɗora ka suke akan wannan turban yadda ka saba da ita wata rana ba he sun gaya ma ba kai ma he dai ka gaya ma wani wata ran ma zuwa zaka ka ware ka yi gidanka ko suna raye ka ci gaba da rayuwa da kai ma naka ƴaƴan in ka yi amfani da waccan tarbiyye kai ma sai ka tarbiyantar da wani to kenan wannan aikin ke gaban ka ka saba da zama mutumin kirki tun kana yaro hakka girma in baka tsinci da awa ba sai da ka girma da ka girman rike da awai ka gane ana so ne ka saba da zama mutumin kirki ba ruwanka da sauran al'umma sun zama na kirki ko ba su zama ba mm. in duk duniya kowa ya je wuta kai ka tsira kai kai nasara haka ne mm. da haka bari kallon yawan mutane yau in dan ka ga yanan duk jama'a duk suna yi ba wannan dalili ne kace duk jama'a suna yi abinda ya kamace ka yanzu karye na muke yanzu ta yi birnin gwari mana yanzu sai ka ce to in dan kidnapping mutum na kake ke din dinsu buga wannan misali ashe kai karya gake kenan kyan hali ina ruwanka da ka ce dukkan jama'a nan an yi kaza kai ba ta ganka kake yi ba ai na tabbata ko tuki kake da ka ga hadari sauri kake ka zulle ka kauce ba za ka yi da kai hadarin ba ceto inda hadari mutum nawa suka yi shi kai madab din karo ashe bari buga misali da yawan mutane ka ce ai in dan abu ga yanan ai duk an saba ana kaza shi Allah in duk duniya kuka ce wallahi yana da wutar sa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an hmm. in duk duniya kuka kishi yana da wurin aje to shi sa Allah ce shahidai shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini idan ba a samu maza biyu ba wajen rubuta bashi to fa rajulun a samu namiji daya wa mar'atani a samu mata guda biyu su zama madadin wancan namiji guda daya kenan namiji daya mace biyu dalili an ta dilla ihdahuma in daya ta kace saboda rauni na kasancewar ta mace fatu zakira ihdahuma al-ukhra sai daya ta tuna mata sai ya ce yaya ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا ياب الشهداء kada shaidun nan su ki iza ma duk lokacin da aka kira su in aka kira su aka ce su zo su ba da shaida to kar su ki shine wala ya bashu hada'u iza ma duk sai ce yaya ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجلي الله يقول ولا تسأموا ككو غجيا فأن تكتبوه أكان كربو تاشي صغيرا shin karami ne au kabiran ko babba ne shi bashin nan amma ba ila ajalihi zuwa lokacin shi malam sai an sa date yaushe zai bada kudin nan ranar kaza ga watan kaza lissayin cewa wake za ka buge ka bada kudin wannan haurin ka yake kaka ce ka a rubuta cewa zai bada in ya buge wake <laughs> wannan maganin banza ce kai za ka lissawa cewa kai za ka lissawa cewa kahin lokaci kaza na buge wake sai ka bada date shi wancan ba ruwan shi da magana wake saboda haka in shanu suka bi dare na yaya suka cinye waken nan ma to shi date din nan yana nan sai dai in ka zo ka nuri akwa ina fata an gane Shi ne ila ajalihi zuwa ga lokacin shi sai ce yaya ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة wannan shi yafi adalci a wurin Allah wa aqwamu lishahada kuma shi yafi daidai wajen bada shaida shi mai wanda yazo ya bada shaida kaga zai ce eh tabbas an yi cewa rana kaza ga watan kaza za a bada kuɗin nan hmm. sai ya ce yaya وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وأدنى كما شيء في كسا ألا ترتابوا بذاكو كوكونتو با تندقى دا بايا أني مغانا تباكي إما ونذلك تتاجع لو كتكرد منا ita ce ذات ta hana kokarto sai a duba a ce eh kwarai kowa ne to a yanzu ban da komi in ba shanuna na na huda ba su zaka kai kasuwa ka saida ka bashi shi ma yana da bukata da abin shi a fasa hude <laughs> to illa an takuna tijaratun shine Allah tartabu shine illa an takuna tijaratun hadiratun sai dai in kasuwa ce da ake yin ta nan take to diruna ha kuma da kuke juya ta nan tsakaninku kaji ana cewa ta duru a ayinu hom idanuwansu suna jujjuya to shine to diru na ha bainakum kasuwanci ne ake yi nan take shine bari mu buga misali yadda za a gane hmm. mutum ne mai kayan bulawus sai ya zo ya baje kayan bulawus din shi to akwai wanda su kuma talla suke yi hmm. misali sai ka zo a baka guda goma ka kewaya su tasha su ina ne ka kewaya sai ka saida hmm. sai ka cire ka kila naira dubu ɗaya yake saidawa kai sai ka je ka saida dubu ɗaya da ɗari daya ɗaya to in ka je ka saido kamar guda goma nan sai ka kawo sai a sake baka wasu to wannan kaga in kuka ce a kira shaidu a zan na rubutu kan ku gama maki da kaso ta tashi to wannan shi ba sai an rubuta ba amma shi kan shi wa ashhidu idza tabayatum ku kama shaida in za ku bada makwabcin kasuwa kaka ce <laughs> wane ga wane ya maido kaya yanzu shine ya dauki guda goma gashi yanzu ya kawo zan bashi wasu goma to gashi shi ma a shira malam mataki ne dan adam saboda yana iya mirsisi ya ce bai san magana ba hmm. billahi da ya mirsisi ya ce a uzu billahi yanzu wani tsakaninmu da kai ne za yi makasa shi ka ji tsoron Allah lahira fa za mu wane billahi da kuma ya san ya cinye abun ya ce haba wani mu ji tsoron Allah mana ko ba komi ai mun tuna lahiran mu yanzu wani ni zaka yi makasa shi tare mu da kai tun mahaifinka muke tare ce ka tambaya garin nan ba a taba jina na ci abun wani ba kuma kare yaki fa dan adam kyan hali dan adam da minti mai kosai ma zai kira ya ci shidda ya ce biyar kenan amma in baki gane ba samun gafaranci <laughs> eh ai shi mai tsoron Allah ne wa ashidu idza tabatu yace wala yubarra wala yubarra katibu wala shahida. Allah ce wala yubarra katibun kada a cutar da mai rubutun nan wala shahidun ko kuma shaida ka a cutar da su me cutarwa an baka takardar nan naira dubu goma ne ga ya rubuce kana ba da baya kai da kake bi bashi sai ka bude ka kara zero sun zama nawa sun zama dubu ɗari zero na kawai da ka ƙara to sai a dawo shaidu suna cewa dubu goma ne kai kuma ka ce a a dai duba takardar nan da kyau ga ta ga takardar hannuna sai a duba a gaɗari to ka cutar da shaida da masu rubutu ya ce ya in ta falo in na hubusu kumbikun idan kuka yi haka shine kuka cutar da shaida ko mai rubutu wannan fasikanci ne gare ku fita ne daga musulunci sai ya ce yaya wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku masu rubutu ku ji tsoron Allah wa Allah shi wa Allah shi yake sanar da ku wannan ilimin na rubutu da haka ku ba da wannan ilimin mana a amfana da shi wasu malamai suka ce sharaɗi ne wai ka ji tsoron Allah sannan ya baka ilimi shine masu ilimin nawa suka ce a'a ai mimun din nan da an daure ta da sharadi ne sai ya zama wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa yu'allim kumulla sannan sai Allah ya sanar da ku a'a ai wa yu'allimu ne ba wa yu'allim bane hmm. inda na sharadi ne sai an ɗaure wannan kamar aka aka ce wa in tubudu ma fi kuma aw tukfu sai ya ce mi yuhasib saboda jawabu sharadi ne hmm. ina fata an gane to nan kuma wattaqullaha wa yu'allimu kumulla. Hmm. ku ji tsoron Allah Allah shi ne yake ba ku wannan ilimin na rubutu don haka ku amfanar da shi mana don a taimaki al'umma wasu kuma malaman nahawun su ma suka yi bayani suka ce a a sharaɗin ne su a tasu fahimta amma wata wai wa kumulla, ya ce wallahu wallahu bi kulli shay'in alim domin Allah masani ne ga komi ci gaba wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farhanum maqbuda wa in kuntum ala safarin idan kun kasance kan tafiya ne wa lam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu ba ga kuma cin bashin ya kama ta kulle maka ta ma daurin minti ta kuma kana tare da abokinka to ga kuma cin bashi ya kama ba rubutu walam tajidu katiban kenan ba ku samu mai rubutu ba to farihanun maqbuda nan kuma sai jingina za ta zama abun ansa kenan sai a ɗauko wani abu naka a ce to zan ba da kaza a ban kaza in mun je gida in bada ina fata an gane to nan sai zancen amincewa a tsakaninku tunda ba shaida ba rubutu فإن من بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه الله ce fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashin ku ya amincewa juna faɗi wadda allazi itmina amanatahu wanda aka amince ma wannan waya bada amanan nan tashi wal yattaqillaha rabba ya ji tsoron ubangijinsa kar a zo gida ya ce bai san wannan magana ba ya ce yaya wala da dumun shahada wasu yadda ku ɓoye shaida abinda ka san an yi kace kai baka san da wannan magana ba sai ya ce me wa man yakatun ha fa innahu asimun qalbu wanda ya ɓoye shaida to wannan ya daukan ma kanshi zunubi da kanshi ji Allah wallahu bima ta'maluna alim muna fata Allah shi taimake mu Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa mu da lahiran mu ta yi kyau albarkacin qur'ani. Allah ka ba mu kuɗi masu yawa masu albarka mata masu kyau masu imani mata ɗima-ɗima motoci falla-falla manya-manyan riguna aljanna ɗiban farko salamu alaikum rahmatullah